Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yanke shawaran cewa dakarun tsaro da kasan Amurka da tura kasar ta Kamaru za su kafa sansaninsu ne a jihar Arewa musamman ma a birnin Garwa domin yin atisaye ko shawagi kan iyakokin ƙasar Kamaru, Najeriya, Chadi da ma jamhuriyar Nijar domin kaiwa 'yan ta'addan na Boko Haram hare-hare da ma gano magano da suke ɓoye a cikin kwazazzabon na tafkin Chadi yanda 'yan ta'addan na Boko Haram suke aikata aika-aika da ma hulewarsu har ma da gano waɗansu waɗansu labaru na sirri domin taimakawa dakarun tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru kan haka ne na yi wa wani tsohon jandarma ali haya tambaya ko ya zama sojojin ƙasar na amurka zai yiwu a birnin na garwa wannan taimakon da Amurka suka yi wa kamarun nan muna farin ciki da shi da yawa ne a matsayin na aiki a gendarmerie shekara talatin ba mu saba da wannan irin matsalan da yin iskan da ake kira wa boko haram nan suna ɓata wa musulmai suna mu ma a cikin abokanai mu dai suna ce musulmai musulmai waɗannan kuma kafurawa ne suke su amma a matsayin amerika su ne farkon sojan duniya wannan taimakon da suka kawo wa kamaru zai taimaki kamaru da gaske zai ƙara sojojin kamaru abinda muke kira moral don su samu su kori mana yan iskan nan barayin da suke zo su bata kasan kamaru lafiyayyen kasa kamaru ba su taba tashi da wannan irin abu na munna da zuwan sojojin amurka nan muna tsammani kuma zuwan su nan zai kawo mana nasara a akan waɗannan yan iskan nan shi ma ahmadu muhammadu kwata dan kasuwa ne a tsakanin ƙasashen yamini nasa ƙarin bayanin kamar haka zai kawo zaman lafiya saboda dacen dai ana tsammanin za mu iya mu kanmu kamaru chadi niger fada da wayannan mutanen sai muka gani ba za mu iya ba yanzu taimakon da amurka da ta yi da sojoji nan zai kara karfafa mu da kuma zai kara inganta kasuwancin da muke tsoro za mu shigo mu fito kan haka ne na yi wa wani dan kare radin hakkin bil'adama malam rabiu ismaila tambaya ko ya yake ganin cewa kutsowar da kasan amurka suka yi a kasar ta jamhuriyar kamaru maimakon ana tsammanin kasar faransa ce za ta fara kawo nata gudunmowan kasancewar akwai wani yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu ga abin da ya ce mun sa a kanmu cewa kasar faransa ne za ta taimaka mana sai ga shi kuma amerika ita ce ta taimaka mu kamaru da soja da kuma motocin silke don a gaskiya mun san cewa sojojin amerika gwanaye ne wajen yaƙi da irin wayannan mutane muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru